abin da ya sami muka ce uku nan a ina bin ne da muka sami abin da ya sa muka ce muka ce muka ce uku ne saboda wani za a ce ɗaya biyu da na a ce uku to sai ka ɗau wannan uku din wato yawan suke kenan sai ka ɗauke shi sai ka ɗaura a kan nan sai ka ce uku sau shida hmm? sha takwas sha takwas soju abin ya zama ya zama sha takwas ɗaya bisa takwas ɗaya bisa ɗaya bisa sha takwas nawa ne shida shida ɗaya bisa ɗaya bisa takwas ɗin sha da shi ma nawa ne shida nawa aka ɗauka sha biyu ba zai rabu ga mutum uku nawa nawa wani wannan ne takwas wannan nawa ka bi karatu shine shine shine Allah yake cewa li abawai li kulli wahidin minhum thuluthu mimma taraka in kana lahu to fa in lam yakul lahu waladun fa idan ya mutu ba shi da shi dan shi uban shi dan ba shi da abun nan ba shi da da wa warithahu abawahu yan uwansa ƴaƴansa kai iyayensa kan su biyu suka gaje shi fari ummihi ne dole ga uwa ga uba shi kuma ba shi da ba da ba abun nan wani ummihi tulu asali dukiyar noni ne uku gashi nawa za ta dauka aiki daya to shi kuwa shi kuma nawa za ka bai a ah, Allah ai dai ba a faɗa ba wani ummihi tulu shi ke nan kawai sai aka ci gaba da wannan shi ne ka dai gane <laughs> asali din asalin din eh, eh, eh, ɗaya zai ɗauka shi ma To wani ɗan uwansa ke in ya so sai ya ɗau ɗayan saura nawa sai ya ɗauka ita waccan ta ɗauka ta tafi sai ya ce da uban ke ta nan sai ya sai zare ɗaya kaga wancan da farilla kenan wannan kuma da me da asusi kamar yadda kuke faɗa amma an ba haka ba kai tsaye kawai zai je kwace wannan biyu ko to wa in kana lahu ikhwatu ne fali ummihi ne sudu idan ko ina da yaya ai ina da yan uwa yake kai abu da sauransu yan uwa ya kai biyu misali to fali ummihi sudu babarsa tana da sudu kasancewa yanzu yan uwan sun dauke ta sun dauke ta daga uku da ɗaya bisa uku sun kai ta ne ɗaya bisa shida sun tillata saboda aka asalin rabon gadon nauyi shida ko? ya? asalin rabon gadon nauyi shida ita za ta daunawa zaura nawa na uba ai wawari sabu abu wa in kana da wani kwatin wawari ta a bawaɗi ai wannan wawari ta a bawaɗi tana nan a makare ko ba gani ba wawari ta a bawaɗi wancan na wancan wawari ta a bawaɗi an ɗora shi akan cewa idan ba yan uwan to in kuma da yan uwan shi ma wawari ta a bawaɗi to amma wani um, fari ummihi a sudus ita shi za ta ɗaya bisa shi da za ta ɗauka ka samu nesa saboda ai uba shi zai ɗauki nauyin yan uwan kaga su ba za su ci ba fa ba za su ci gadon ba kuwa ba za su ci ba ba tsayi ba za su samu ba an ƙya ba su ba a ba su ba ka ne ba a ba su ba Allah bai ba su ba eh am ka san abin isa saboda uba saboda uba ya kare ni ya kare yan uwa za mu zo kan wato ainihin asif asibai ko kuma hujjar shi uba ya kare yan uwan amma tun da ya kare su kuma shi ne zai ringa ci da su yana sha da su to babar taso a bashi ɗaya ba ta ɗaya bisa uku shi da nan dai da ake magana ita shi kuma yanzu ya zare saura saboda shi yake yake tafiyar da su an gani a gani min ba da wasiya tun yusi biha aure bayan wasiya da aka da aka yi an jirraban gado kada a fara raba shi sai ba da wasiya tun yusi biha aure da wasiya da bashi ne ake farawa amma amma Allah ne yake in ba ya fara da ne saboda ne to da shi bashi wajibi ne ita ko wasiya in ta rikice sai a hana kuma sai kin karɓa wasiya ka gani sai a hana su ka gani in ta rikice ne kamar da muka faɗa kwanaki ya zamga kuɗi ga wa'ansu an gano ma cewa kawai baya so ne a abin nan sai a hannun mai siya kaga ke kenan ba ta da ƙarfi akan mi, akan ba shi yana da matuƙar muhimmanci an kawo gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah yace la la tanfa'u salati ma dama ta alai sallah ta ba za ta yi masa amfani ba inda akwai inda akwai bashi akan sa ka gani sai da wani wani yace ya rasulullahi nawa ne hal ala sahibukum dain manzala yace sai suka ce eh akwai a jina rani sai mun zara ya juya ya ce ba za ta yi amfani ta ba za ta yi masa amfani ba shi ke sai sai sai sai sai wani ya ce ya ce ya rasu na ɗauke ya ce to bakin ya tashi da kansa ya koma kanka sai ya juya ya masa sallah ka ni gari ya gamu da shi ya ce ga ka biya kuɗin nan ya ce ya rasu ai kwana ɗaya ne ya ce to ƙyale a cikin bala'i ƙyale a cikin azaba har yanzu har yanzu ka a cikin azaba kenan wato ainihin bashi yana daga cikin wanda za a yi mutum azabar kabari in ina ana bin sa bashi bai biya ba a gani min galibati dai wa a'udhu bika min galibati dai wa qahr rijal Allahumma inna na'udhu bika min galibati dai wa qahr rijal saboda kada saboda mutum ya mutu akwai bashi a kansa ba a wannan kuma wanda wanda wanda wanda yake cewa manzon Allah ya mutu ya bashi a kansa ba bashi bane malam dan dan tabi ne ba ba shi bane jingina kuma jingina kowa ma sai ya jingina da kowa kuma ba ba tawaya ba jingina saboda haka wannan shine Allah madaukakin sarki sai yake yake min ba'di wasiyatin yusi biha aw a karashe uku iyayenku wa uku da 'ya'yayanku la diruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'a wa kusa da amfani wa za ka fi kusa amfaniwa kusa kusa fiye da ɗanka ɗanka ne za ka fi amfaniwa da shi ko babanka shi baban naka shi kai zai kusa zai amfani da kai ko babanka shi ko wannan ko waye amma dai gashi nan an raba la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a farizatan min Allah ka gani da yin da isa aka ce wa ay الفرائض فريضة من الله وأن فريضة farilla الله daga Allah كان عليما حكيما aliman hakima Allah ya kasance masani gwani حكيما koyo hakima ne hikima ta wajen rabon gado ta wajen raba kowa haƙinsa daidai da shi kada ka zo ka zo ka ce ka zo ka ce an bawa namiji an bawa mace wallahi duk wanda ya kawo rudu akan zancen an bawa mace kashi kashi kashi daya namiji kuma an ba su kashi biyu ya kawo su wallahi zai rida so da adda Allah yake ai Allah ne ya raba kuma sannan a ina aka ba shi aka ba ta eh, bidin akan namiji a nan ne kawai akwai wani lokacin da za ta samu ba mun karanta yanzu za ta samu rabi ba to ita shi kuma wannan sai ku shiru ka gani wani sun sani kuma wani su ba sani ba kawai zuwa ga ya musu dan a cuci addinin musulunci aka ce addinin musulunci fa ya ce fa ɗaya bisa uku ɗaya bisa biyun ku za a ba ku sai kuma sai kuma mahaukaciya wato ainihin dama mahaukaciya ce ba ta da hankali sosai ba ta karatu sai sai iya eh, wallahi amma ka sai human rights wayan su maganganu na banza da turancin tsiya a zo a yi wa Allah wato ainihin zauna a kujerar naƙi kafirci ne kafirci ne a so nawa Kwato ainihin gurin ɗaya ne shi ne zuwa kare misalin ƙarfe yanzu sauran an duk an faɗa za a samu wannan za a abin da sauransu ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya fahimtar da mu addini ya ba mu imani ya imani na da ƙur'ani imani da hadisan manzon Allah imani wato ani da ilimi Allahumma allimna ma yanfa'una Allah ya sanar da mu rabon gado Allah ya sanar da mutane duk baki ya sanar da su rabon gado an san da wuya da wuya amma dai a sa a ɗan kwashi wato ai zuga da yawa in aka yi addu'a sai ga an Allah ya gani. yanzu akan wannan rabon wannan tafsirin haka ce to yi tafsirin ma na riko saboda aka yi akan sa wallahi wallahi sai ne sai wani Allah ya buɗe masa basira sai ya gano formula wannan formula da ake faɗa nan gaba zan zan ƙara muku inda ake yi da sauransu wani mathematics ne na Allah da muna roƙon Allah madaukakin sarki fahimta da mu abin Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala maridan illa shafaita wala hajatan hiya lak rida illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احمي حوزة الدين اللهم اللهم احمي حوزة الدين إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا